Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu na makon jiya, mun fara kawo muku hirar da muka yi da wani matashin injiniya a karamar hukumar Bokos da ke jihar Plateau. wato injiniya jerry isaac malo wanda allah ya ba shi fasahar kere-kere da dama cikinsu har da motar noma ko kuma tractor a cikin wancan shirin injiniya jerry ya yi bayani kan irin kere-keren da yake yi kamar haka ina kera injin na bambara masara ina kuma yin injin na surfe masara ina yin injin na bare bawon shinkafa na surfen shinkafa kenan ina yin injin na daka aca ina yin injin na shuka dankali ina yin injin na tonon dankali ina yin injin na girba shinkafa ina yin injin na nika rogo ina yin injin na bare rogo ma ina yin injin na bare doya ma ina yin injin na na fere dankali ina yin injin na slicing dankali ina kuma yin injin na soya shi dankali din da injina da yawa to a nan ba da dadewa a a ah, last month ne na fara yin tractor na noma to a wancan shirin tasu zakari ya buƙaci injiniya da ya bayani kan motar noman da ya yi da kuma ƙarin bayani kan gwajin da aka mata ga dai abin da yake cewa keto na farkon afin su ma sani kenan da na yi tractor na farko ranar na farko na ji gonan ba ta yi noma yadda ya kamata ba sai daga wannan wurin na gan mene mystic da na yi me zan iya in kara gyarawa eh, yan kurakurai da zan dan caccanja sai na gani sai da na koma na ji na kara gyara ta tunda na dawo da ita na biyu gwaji na biyu tana aiki mukaddashin shugaban najeriya farfesa yomi osibanjo na daga cikin waɗanda suka ga ayyukan wannan matashi kuma ga abin da injiniyan ya shaida wa tasu zakari to da gaskiya lokacin da ya zo nan mutane sun mai yawa wurare da yawan da yake so in shiga ya zo a sauri sauri ba ma samu ko minti biyu ma mu yi magana da shi ba kawai ya saya a siya siye da sori sori ne kawai ya ɗan yi magana kaɗan kawai sai ya wuce. to yanzu wani kira kake da shi ga gwamnatin tarayya dan ta tallafa maka tunda shi mataimakin shugaban kasa ya zo ya gani ko za ka gabatar da kira da za a karfafa maka gwiwa kai abubuwan da suka bi wannan. gaskiya babban kira na shine ma 'yan najeriya da kuma 'yan waje ma da suke son su gan sun yi abu a kasan a najeriya a yi kokari a taimake irin a sa mana hannu a kowane gefe ko naira goma ne bai kasa ba zai taimake mu jin gaba su wannan kasan waje su america da su germany da su france da ake buga kirji da su su ma akwai lokacin da da suna nan kamar haka idan mun bude zuciyarmu mun taimake irin wannan abubuwan nan irin mun da muke tashi wannan to a nan a gaba za mu iya mu yi abubuwan da ta fi wanda muke yanzu mu ma za mu samu girma kuma a nan ma makarantu yan makarantun da suke gama su ma za su samu aiki a wannan wurin nan to zai zo ma yanda za mu tamake juna ne gaba daya a wannan kasan nan kuma ina kuma roko kuma ga yan najeriya duka a yi kokari a dinga siyan abubuwan da mu mun kera a nan najeriya nan don shi zai taimake mu sosai don <clears throat> idan mun ki siyan an ki siyan namu injina din ana siyan na kasan waje to duk yana zuma wani su abubuwan da suna kara danna mu kuma zuwa kasa kana ga irin irin kuka samu karfin gwiwa za ku iya yin abin da za a yi amfani da shi a ƙasar nan ba tare da an je an so a ƙasar waje ba? Kwarai kuwa idan gwamnati sun iya sun haɗa ko wani organization ko wani kungiya da sun iya sun haɗa mu misali ni ina iya yin welding sosai akwai wani wanda kuma shi haɗe-haɗen wayoyin wuta ne ya iya yi sosai a wannan wurin kuma mun samu wanda shi ya iya haɗe-haɗen kayan taya ne sosai idan mun haɗa kai mu sosai wallahi ina ce Najeriya su ji mamakin abin da za mu cire a wannan wuraren idan za su ɗan haɗa mana kungiya su siya mana kayan aiki a wannan wurin ya zama wurin da duk lokacin da muke son mu aiki mu shiga mu yi aiki za mu taimake kasan nan sosai wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris da muke kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya jerry isaac malo daga jihar plateau shi dai wannan matashi ya ce yanzu haka ya fara koyar da wasu matasa wannan sana'a kuma har ya ɗauki wasu yana biyan su albashi to a yanda nake yanzu gaskiya yaran sun fi ishirin wayansu su suna makaranta idan sun tashi daga makaranta da yamma sai kafin su zo to amma ina da mataimaki wato wanda muna aiki tare da su kenan staff guda goma sha takwas to kamar me kake ba su a ƙarshen wata ko sai ka kera abu ka siyar ne ribar da ka samu kake dan dan ba su nasu ya ake to a cikin su akwai wanda bayan kowane ƙarshen wata ina biyan su ina biyan su dubu ishirin da bakwai bayan kowane ƙarshen wata a cikin su kuma akwai wanda muna yin ina biyan su bisa aikin da an yi ne ranar da ba aiki ba su zo ba ran da akwai aiki sai su zo in biya su a ƙarshen aikin ranar da suka yi wannan tractor din da ka ya kera ta noma shin kana ga nan gaba za ka kera wadda tafi ta girma ne ko yaya na'am a wannan wurin na ina tunanin yi trakton da ya fi shi babba sosai trakton da zai iya yin noman kunya ko hudu hudu don wanda ake shigar daga kasan waje yana yin kunya biyu biyu ne maganda namu zai iya yi kunya hudu hudu ya fi wancan masori a wannan wurin kuma ina kan tunanin da zan yi trakton da ya kasa daga wannan wanda zai zama kanana yadda um, masu noma da suke noma kaɗan kaɗan ma wanda ba su da halin siyan babban trakton za su iya su yi amfani da shi ina ma tunanin kera traktocin da suna nan karami man da za a tura da hannu kamar ma wilbairo kamar amalanke wanda za su dan tura kawai da hannu yana dan yin kunya ko daya daya ko rabi rabi ma yana dan noma hankali so zai zama kamar muna da traktoci kashi hudu kenan kashi hudu kenan kanana sosai ma wanda suna noma dan kanana kananan gona da kuma mabiyansa wanda yana dan daidai wanda yana dan yin kunya daya ko biyu haka sai daga wannan kuma sai mu sake samu wanda yana yin babban gona sosai ma ma manoman da suke da gonakin da yawa kana ga shi wannan babban tractor da zaka yana buƙatar wani ƙarin kuɗi ne mai yawa na um, aikin tractor ya zama uh, eh, babban babban shi zai sa kuɗin ma ya yawa so in na magana babban tractor kuɗin da zan kashe a yin shi ma zai karu shi ma to um, shi yasa ina son yin su daban-daban mai noma da yana da gonaki kaɗan wanda karfin shi bai kai na sayan babba ba zai siya daidai ya siya karamin tractor mai gonaki da yawa kuma da karfin shi ya kai na siyan babban sai ya siya babban to a nan ne nake roko ma gwamnatin Najeriya da kuma individuals da suna da kudaden da za su iya taimako su sa hannun hannun jari a wannan <clears throat> abubuwan da muke so mu yi din in akwai halin da za su iya sa mu haɗa hannu tare mu ga inda za mu achieving duka wannan dreams din nan na roƙon su su ya su zo kusa su maso kusa su taimaka mana a irin yaran nan da kake horar da su shin kana ga nan gaba za a samu wanda zai gaje ka irin na'urorin da kake eh kwarai kwa man da na faɗa ma a wannan zaben masu aikin da nake yi ba na zaɓa bisa makarantar da sun je ko bisa takardun da suke da shi da gaskiya ina zaɓa bisa abun da ka iya yi ne a nan ina son ban damu ko baka yi ma makaranta ba in dai ka iya haɗa mana abun da ake so shine a nan muke son irin wannan mutanen nan to a cikin su ma a yanzu haka ma akwai wanda sun fi ni aiki so ko ina nan ko bana nan suna iya yin aiki in dai su samu kayan aiki kuma ba su yi jami'a kamar da nayi ba wani abu kuma da nake so mutane su bude idanun su zuwa wannan gefen kenan su gani a nan kasan na ana gan kamar baka yi makaranta ba baka da ilimi akwai da yawa wanda suna da ilimi akwai da yawa wanda Allah ya haifi Allah ne ya ba su ya halice su da shi an haife su suna da shi ne a jiki to idan an ba ma wannan wuraren nan irin wannan mutanen wuri za a ji mamakin abin da sun yi kuma abin da ina kokarin gan na yi kenan yanzu a yaranka akwai wani da ya taba yin wani abu da ya baka mamaki eh kwarai akwai wani yaron da ya zo shekarun shi goma sha biyu satin shi na farko da ya zo akwai wani aikin da na fara yi rabi na bari rabi sai na dan yi wani guntun tafiya dawowa na sai na zo na ga an karasa kuma wannan abun ni na koya a kasan waje ne ban samani wai akwai wani a nan kasan Najeriya da zai iya yi ba da na dawo na zo na tambaya waya karasa wannan a farko ya dan ji tsoro yana ce ko zan mai fada ne ko wani abu da na amma da na sa sun gane na yi mamaki ne kafin sai na ji mamakin wai shine karami a cikin su a lokacin shine karami a cikin su kuma har ya iya gama wannan injin da dama na fara din a irin na'urorin da ka riga ka kirkiro wacce ce ka farin ciki da mamaki da Allah ya baka basira kai? To, um, wanda na fi jin daɗin shi shine wannan traktor nan. Don traktor nan akwai abubuwan da yana yi da wanda ma ake shigar da kasan waje ba su yi. Shi traktor za a iya cire a inda ana sa garman a cire a kunce shi za a iya ɗora garman shuki. zai iya sa garman shukin dankali kuma za ka yi kunce shigar man kuma ka sa garman shurbe za ka yi kunce shigar man nan kuma ka sa garman tonun dankali to abin da ya fi bani farin ciki shine nigerians da yawa ba su yadda dama za iya yin abu kaman haka a nan kasan ba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin wannan matashin injiniya jerry isaac malo daga jihar plateau da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu Muhammad Tasu Zakari da ya tattauna da shi, da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.